Bismillahirrahmanirrahim. In baki da gashin wance. Babi na gama sha bakwai. Jin ya yi shiru ya sa ita ma ta tsuke bakinta. A tunaninta ko don ta kawo maganar matar shi ya sa ya shiru. Kenan yana mata son so. Kawai haka ta jiranta ya fara ɓaci. Domin lokaci ɗaya kishin mijin nata ya fara kama ta. Amma sai take ganin hakan a matsayin yana shirin yi mata wulaƙanci ne. Sai yasa ake cewa yana mata so. wanda yanzu take ganin kamar ƙarya ne. Autaciya Airport gaba ɗaya polis sun zagaye ta domin duba jakarta da aka yi aka kama ta da hodar Iblis, wanda ita har ga Allah bata san akwai a ciki ba. Sai rantsa-rantsa take akan bata san wanda ya sa mata ba, amma ina babu mai sauraron ta. domin ba ta da wani excuse tun da a jakarta aka gani, inda aka ta sakeyar ta zuwa station domin a rufe ta gaban a gama bincike a kai. Gaba ɗaya babu abin da take sai kuka ga shi ba a Najeriya ba a ƙasar Amurka. Salati take ta yi duk wanda ta ma magana ba ya kula ta, don haka take ke ta razgar kuka. Tabbas ta san hukuncin wannan abin mai tsauri ne. Gaba ɗaya sai yanzu ta fara tunanin tabbas Hajiya Amina hodar Iblis take saka musu, ko da tun domin ba ta taɓa yarda su buɗe jakar, sannan tana wonin ɗinsu sosai. kuma wani zubin sai sun je ƙasar da za su sai ta kira ta ce akwai ajiya a jakarsu su ba ma wane kaza. Tabbas Hajiya Amina ta san komai. Gaba ɗaya kuka auta take so sai kamar ranta zai fita. Safina sun koma gidansu inda MD ke nuna mata tsantsar so da kulawa, tare da nuna mata ƙauna. Haka ita ma ta gefenta tana iya ƙoƙarinta, sai dai maganar bin shi Abuja ne ba ta so, domin ta lura kamar ba ya son tana zuwa school saboda cikinta. MD ita kuma ba za ta daina karatu ba, tana zaune ita ɗaya a falo tana kallon Zee idan tana kan TV ɗin amma ba ta komai sai tunani, gaba ɗaya yadda za ta ɓullo ma al'amarin take, uwa uba tana tunanin in ya tafi yaushe zai dawo kuma. Inda da ne da yanzu an gama mishi aikin gidan mai ɗin shi amma ga shi har yanzu shiru. duk saboda Safna ya kasa gudanar da komai burin shi yanzu shine ita ma ta so shi ta gefen Safna kam da farko tana ɗauka kawai tana ƙoƙarin samu kanta son mijinta saboda ta kunyata masu son ta raba su sai gashi yanzu ta yarda ta amince tana son shi tsantsar so ita da kanta tana mamaki irin yadda take jin shi a cikin ranta yanzu tare suka yi wanka sannan suka shirya inda suka fita domin zuwa gidan mama ko da suka isa sun tarar da Zainab da mama suna tsakar gida suna fira Sumayya dai an kwashe kaya Zainab kuma tana ma mama biyayya domin ta gane mamanta ba mutuniyar kirki ba ce, sai dai tana mata fatan shirya a rayuwa tunda ta ce babu yanda za ta yi da ita. Da sauri Zainab ta tashi ta runguma Safna tana fadin. sannu da zuwa tare da gaida MD da suka shigo tare. Amsawa yayi tare da gaida mama cikin girmamawa. Mama ta amsa tare da faɗin ku shigo mana, yace ce a'a zan je in dawo ne tare da fita inda Safna ta bi shi. bayan sun fita ya kalli safina tare da faɗin an jima zan zo mu tafi ta ce oke ina za ka yanzu ya ce zan tafi wajen wata ai kafin ya ƙarasa ta watsa mishi wani kallo tare da yin gaba ta shige cikin gida rai a ɓace dariya ya yi sosai tare da faɗin safina rigima bayan ke babu wata Gaba ya shi ma domin ya je wajen aikin da ake masa duk da ya je ɗazu. Safna ko da ta shiga gida rai, ɓaci mama ta ce lafiya, zama ta yi tare da faɗin mama wai taɗi zai je yana son yi min kishiya. Mama tsaki ta ja tare da faɗin to me a take ke ba aka maki shiya da ke ba ashe babu daɗi ko Zainab dariya ta saki yanda ta ga Safina na cije baki cikin ɓacin rai ganin hawa yana zuba a fuskar Safina ya sa mama girgiza kai tana faɗin ikon Allah wallahi aiki ya ganki Zainab rungumo ta tai tana faɗin ki ya haƙuri na san wasa yake miki Safina ta ce in ma wasa ne ba na son irin wannan wasan ko kaɗan wallahi Mama tashi ta ta bar wajen tana faɗin shirman banza. Karar wayar safina ne ya sa ta sauka ganin MD ne ta ji kamar kar ta ɗauka amma ta zuciyar ta ce ta ɗauka. Ko da ta ɗauka ta sa a kunne ba ta ce komai ba. Shi ne ya magana da faɗin my dear baby me yasa yake fushi haka? Please ki daina fushi kin ji. Aisha ce zaune tana danna wayarta daga dukkan alama chatin take yi a wayar. Tana duba Instagram tana kallon hotuna. Da sauri ta buɗe wani hoto inda ta ga Nigerian Wedding sun saka hoton Ahmed da wata mace kusa da shi. Daga dukkan alama aure ya ai ba ta san lokacin da ta fara zufa ba, inda ta fara ƙoƙarin kiran shi bai ɗaga ba, kiran shi ta kuma yi bai ɗaga ba. Gaba ɗaya kanta ta ji yana sara mata. cikin wani irin yanayi mai wuyar misaltuwa ni Ahmad zai yi ma haka ni ya cuta ya aure wallahi bai isa ba ba zan taɓa yarda ba dole in ɗau mataki a kansa haka ta yi ta surute inda Hajiya Jamila ta zo ta same ta duk ta haɗa zafa ita ma Hajiya Jamilar daga ganinta tana cikin tashin hankali don haka bata lura da halin da Aisha ke ciki ba tunda ita ma ba ta cikin nata hayyacin zama Hajiya Jamila ta inda ta kalli Aisha tare da faɗin Aisha na shiga uku na lalace Aisha ina da HIV. Yanzu dakta yake faɗa min kin ga takardar nan. Aisha duk da tana cikin tashin hankali sai da ta razana domin abin ya bata mamaki. Don haka ta saki salati tare da faɗin garinya. Hajiya Jamila da ke hawa ya ta fara faɗin wallahi ban sani ba. Faɗi take na shiga uku shi kenan zan mutu zan bar duniya na lalata lahirata. Ban yi abin da Allah ya ce ba. Kwaɗayi da dogon buri ya jefa ni halaka. Gashi na kwaso mai tsadar na shiga uku. kuka take wiwiwi kamar ranta zai fita inda aisha ke ƙarfin halin ba ta haƙuri akan ta yi shiru ƙaddara ne hajiya jamila faɗi take na ta amanar aure na ta amanar sunnar ma'aiki da aure ina bin maza mazan ma ƙananan yara wallahi na cuci rayuwata na san allah ba zai yafe min batun da na ci haƙƙin aure aisha ita ma yanzu ta kasa magana domin abubuwa sun yi mata yawa wacce take ganin ita ce abin faɗa ma damuwarta gashi ita ma ta shiga cikin wani halin. Hajiya Jamila ta katse ma Aisha tunani da faɗin. Saboda dogon buri na ga wacce tana da kuɗi, ni da Allah bai bani ba sai in ce ni ma sai na yi. Na kauce hanya saboda abin duniya. Bayan gashin wacce da na wance ba ɗaya ba ne. Haka zalika ko yatsun hannunmu sun bambanta. Haka Allah ya yi ‘yan adam wannan ya fi wannan wancan ya fi wancan. Amma ban taɓa lura ba sai da lokaci ya ƙure. muryar mijin hajiya jamila suka ji yana faɗin allah ya isa tsakani na da ke jamila na rasa mai yasa tsawon wannan lokacin nake zama da ke kina abin da kika ga dama zuciyata ba ta so amma na kasa miki magana ke ce nan gobe can gaba ɗaya ba ki da lokaci na ba kya ganin mutunci na a matsayin miji gashi yanzu kin cuci rayuwar mu allah shine shaida ban taɓa aikata zina ba amma sai gashi allah ya jarabce ni da mata mazinaciya wallahi kin cuci rayuwata ki je na sake ki saki uku haƙƙin aure na kuma da kika cike da Allah yana gan faɗin haka ya gaba abin sa kai tsaye asibiti ya nufa domin a yi mashi gwaji duk da ya san rabon da ya wani abu da ita ya yi wajen wata bakwai domin duk sanda ya nufe ta ba ta yarda sai ta ga dama haka zai haƙura tun da ba ta so bayan an yi mishi gwaji aka tabbatar bai da cutar ya ɗaga hannu ya gode ma Allah tabbas Allah mai adalci ne ga bayinsa gashi abin ya tsaya a kanta ita kaɗai Aisha kam ta yi bugun duniya Ahmad ya ƙi ɗaga wayarta, inda ta yanke shawarar ta je ofis ɗinsu. Hakan ko ya faru inda ta nufa ta ci sa'a yana nan. Da yake an santa ta saba zuwa wajen shi wani zubin sai ba a hana ta shiga ba, inda ta shiga kai tsaye ta ga yana danna system. dago da kai ya kalle ta sannan ya ce get out from my office. Aisha kallon mamaki take masa sannan ta ce da ni kake? Fuska ɗaure ce yes da ke nake fitar ma a ofis ina da aiki a gabana. ta ce ahmad ni kake faɗa ma haka lalle you make a big mistake ka yaudare ni kayan aure bayan ka san ni ce wacce ya dace ka aura Dariya ya tare da faɗin wazan aura ke ɗin da kika gama gantali baki can hotel ɗin baki can guest house ɗin kowa ya san ki sannan da hankali na in zo in aure ki wani irin murmushi ya tare da faɗin ke yanzu baki ji kunyar faɗin haka ba ba zan taɓa auren mace za irin ki ba Aisha ta ce ni kake faɗa ma haka Ahmad ya ce an faɗa ke wace ce ta ce you make a big mistake ka manta wannan aikin da kake takama da shi ni ce nasa aka sama maka shi dariya ya tare da faɗin ba ki da hankali idan kin isa ki sa a kore ni kar ki manta aikin gwamnati samun shi da wuya amma korar batun ba abu bane mai sauki ko wanda kika sa ya sama min ba zai iya komai a kai ba ina mai jan kunnen ki akan kar in ƙara ganin fuskar ki a ofis dina domin na aure yar mutunci gaba ɗaya na san ko ke wace ce yar gidan Hajiya Jamila Allah ya tsare ni yana gama faɗin haka ya ce get out from my office tare da nuna mata hanya Aisha fita ta yi jiki a sanye tabbas rayuwa babu amana duk irin yardar da ta yi Ahmed amma da wannan abin zai saka mata haka ta shiga mota jiki a sanye tabbas duk wanda ya kauce hanyar Allah zai ga ba daidai ba gashi yanzu wanda take burin ya aure ta ya juya mata baya gaba ɗaya gaba ɗaya idan ta ya rufe ya kaɗe yayi yi ja ji kake i sun haɗe da wata babbar mota da ke tahowa gab suka haɗe inda ta fito ta gaban motar ta bugi karfan sola da ke gefen titi da kanta babbar motar kuma ta fa. nan mutane suka yi kansu ana ta salati inda direba ɗin babbar motar ya fito a jigace kayan karafunan da ya ɗauko duk sun watse ita kam aisha ta nire ya yi halinsa domin buguwar da ta yi a kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duniya ba komai ba ce tabbas duk wanda ya sa duniya a gaba shaidan na yaudarar shi wallahi zai sha mamaki a cikin motar ta aka ɗauki wayar ta inda aka kira nambar hajiya jamila wacce ta yi sebin da mam aka shaida mata abin da ke faruwa Ai ihu ta saka tare da fita inda ta nufi wajen ita da direba. Ganin Aisha kwance babu rai yasa ta shiga mugun tashin hankali. Babu abin da take sai kuka. Gaba ɗaya hankalinta ya tashi. Babu abin da take sai kuka tare da faɗan Aisha kin tafi kin bar ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai duniya wayyo rayuwa na shiga uku. mutuwa mai yasa mai yasa na shiga uku shikenan Aisha kuka take sosai inda aka saka gawar Aisha a mota suka yi gida domin a sallace ta a kai ta gidanta na gaskiya rayuwa kenan babu laifi Aisha ta yi mutane tunda Hajiya Jamila tana hulɗa da mutane sosai ko da Ahmad ya ji labarin mutuwar ta ya ji babu daɗi inda ya je ya gaisuwa bai daɗe ba ya tafi Hajiya Jamila yanzu ta sa Allah a gaba duk ta watsar da aikin banza gashi ta sa ma kanta damuwa na cutar da ke jikinta duk ta rame ta yi baki dama shi wannan ciwon damuwa ke sa mutum ya mutu da wuri inda zaka sha magani ka dinga rayuwa kamar kowa da zaka ganka normal da yawa daga mutane idan aka ce suna da HIV sai su ɗauka kamar an ce saura kwana kaɗan su mutu kuma ba haka bane wannan damuwar da zaki shiga kullum kina tunani yau zaki mutu gobe zaki mutu tunda kina da HIV kar ki manta HIV ba shi bane mutuwa wannan tunani da kike yi shine zai kashe ki da wuri so HIV in dai zaka bi hanyoyin da ya kamata zaka yi rayuwa kamar kowa amma ita hajiya jamila gaba ɗaya ta sa damuwa duk da ko ana ba ta shawara likitoci akan ta cire tunani amma ina abin yaƙi auta an watsa labarin ta a kafofin yaɗa labarai akan an kama ta ta shigo da ƙwaya hajiya jamil amina ta samu labari inda ta goge namba ɗin auta gaba ɗaya tare da faɗin na gode allah ba da ainihin namba ɗina ta sanna ba dama ba na ba ma yaran da suke fitar min da kaya namba ɗina ta ainihi wanda suke da shi ba da ita na rijista ba a haka na siya lokaci ɗaya ta ciro layin wayar tare da karya shi ta jefar tana burmushi tare da faɗin bye bye auta sai mun zo mu ma domin na tabbata in aka kama ka da hodar iblisa amurka kisa ne dokar ƙasar hakan ko ya faru an yi bincike an tabbatar haka ɗin ne auta ta ce ita bata san akwai a ciki ba tare da faɗin wacce ta bata sako ana ta bincike duk ba a samu wani kwararen hujja ba inda take ta faɗin matar ta tura ta an yi ta kiran layin switch of haka aka bincika aka gano ba wacce take faɗa tana da layin ta rijista 好吧。 amma da yake turai suna da kwarewa suka fara bincike akan maganar da aka yi da layin aiko duk da hausa suke amma abin yana magana da turanci a wajensu duk wayanda suke ita da hajiya amina sun ji sai dai ba su da tabbas akan ita ce ta samu auta hodar sun dai san ita take aikin ta kasashe kai sako hakan yasa aka fara neman hajiya amina inda cikin kwana uku aka samu ta aka mika mu ofishin jakarancin amurka da ke najeriya domin a yi bincike a kanta wucewa da ita aka inda aka fara bincike kuma aka gano gaskiya an tabbatar auta ba ta da masaniya a kai hakan yasa aka yanke mata hukuncin shekara biyar domin sakaci da amsar aiki babu bincike ita kuma hajiya amina hukuncin kisa aka yanke mata inda ta yi ta kuka tare da yin da na sani auta kan gaba ɗaya ta tsorata da duniya domin ta gane duk san abin duniya ya ja mata wannan mummunan bala'in da kuma son mutum ya yi rayuwar da Allah bai kai shi ba ta yi da na sani da kuma nadama sosai tare da ƙara jin tsoron duniya md sai wajen bayan karfe tara ya zo inda ya shigo gidan kai tsaye ya tadda Malam Shehu da yanzu an fara kasuwanci domin ya buɗe ƙaton shago a kasuwa nasu yana sai da atamfofi kuma babu laifi. Gaisawa suka yi inda Malam Shehu ya sa aka kawo ma MD abinci ya ci babu laifi suka ɗan taɓa hira sannan Safana ta fito suka wuce. Kausar ce zaune sai faman zabga tsaki take cikin ɓacin rai. Mamanta ta ce wai meye kike ta tsaki? Kausar ta ce ni fa mam na gaji kin ce zai zo kin ce mun je wajen malami suna ta zai zo zai zo har yanzu ya ki zuwa. Gaskiya na gaji da zama zan koma ba zan iya ba. Mamanta ta ce amma kan baki da wayo. In ko kika yi haka da kin zama mara aji, kin zama so kuwa. Tunda malam na ya ce zai zo ki jira mana. Hakin mutumin yana yi kamar yankan wuka sosai. Hakuri kai ake bukata ki in dai MD ne sai kin jiya shi kamar waina a tanda. Ita kuma matar da ya aura ke da kanki zaki rubuta mata saki. Don haka yasa ta saki dariya alamar ta gamsu. kuma ta ji daɗin maganar sosai haka suka yi tafira mara amfani wasa wasa yau sati ɗaya biyu amma shiru kake ji babu md babu dalilinsa haka yasa kausar ta da hankalinta ganin haka ya sa mamanta ta ce ta shirya su je wajen wani malami ɗin haka suka shirya inda suka tafi wani ƙauye a cikin zaria sun koci sa'a babu layi nan suka zauna har malam ɗin ya buƙaci su shigo ko da suka shiga ya zauna tare da buga ƙasa ya ce na san mai ke tafe da ku ba akan mijinki ba ne nan kausar ta ce i tare da fara bashi labari nan ya ba su magani tare da faɗin zai zo ya same ta da kanshi sannan zai manta da matar da ya aura inda ya caje su kuɗi masu uban yawa tare da faɗin kar ta ji komai suna fita bokan ya dariya tare da tashi yana faɗin na samu jari dama irin wannan kuɗin nake nema aitini ya tashi ya gaba abin sai yana faɗin Allah na tuba inda zan sa a yi ma mutum abu da na ba ma kaina arziki ko da Kausar ta koma gida kwana ɗaya biyu shiru babu MD har sati, hatin ta fara haɗa kayanta. Mamanta ta ta bata baki akan ta zauna amma ta ƙi, ta ce wallahi gida za ta koma. inda mamanta ta ce ta ji ta amince za ta koma amma bari su gwada wani malami in bai yi ba shi kenan. Da kyar dai Kausar ta amince inda suka je wajen malami a Kano. Malam ya kalle su tare da faɗin ban shaida ku ba. Nan suka mai bayani tare da faɗin ga abin da ya kawo su. Nan malam ya fara salati tare da faɗa a'udhu billahi bana shirka. Kun san me kuke faɗa kuwa wallahi wannan da Allah kuke faɗa. Daga Kausar har mamanta haka suka mai godiya suka koma, inda a ranar maman Kausar ta kira MD a waya akan tana son ganin shi. Ya ce zai zo insha Allah, sai da aka yi kwana biyu ya je, inda take tambayar mai ya haɗa shi da matar shi tunda ta tafi bai zo ba. Nan ya fara faɗa mata abin da take yi wanda baya so. Maman ta ta bashi haƙuri inda daga ƙarshe ta haɗa su ta yi musu nasiha akan haƙuri. A ranar Kausar ta MD zuwa Abuja. Kausar ta canza sosai domin ta yarda da ƙaddara yanzu. ta ita ma yanzu ta samu ciki ta haihu safina duk wani kulawa md yana bata musamman yanzu da cikin ta girma haihuwa yau ko gobe md ya yi siyayyar kayan yara kamar hauka bayan kuɗin da ya ba mama ta ƙara siyar wasu wasu da kuma ita kanta safina ɗin yau tunda da safina ta tashi take jin ciwon mara bata faɗa ma zainab ba haka sai ta jikin MD yana Abuja. Bini-bini ya kira ya ji ko tana lafiya gaba ɗaya hankalin shi ya kasa kwanciya. Safina na ɗaki lokacin ciwo ya ci ta kawai ta ga mutum a kanta. Ai da sauri ya ɗauke ita suka yi asibiti. Suna zuwa aka ce haihuwa nan ya kira Zainab akan ta zo da kayan haihuwa. Cikin murna ta tafi asibitin da kayan haihuwar. Safina ba ta yi wani dogon naƙuda ba ta haifi ‘yarta Santaleliya mata kyakkyawa kamar babanta, sai dai hancin irin na maman da idon. Wayyo zo ku ga murna wajen MD ba a magana. Kwananta ɗaya suka koma gida, inda ta tafi gidan iyayenta domin haka suka tsara. MD kullum yana gidan manne da bebi ɗin shi da safna ɗin shi. Wani irin son so yake kamar ran shi. Ana dibu suna Yasmin da Kausar har da mam suka zo, inda suka sauka a hotel. ko da suka je gidan safna kausar ta saki jiki domin yanzu ta cire komai a ranta duk da kishi halal ne amma tana kokarin dannewa kuma tana roƙon Allah akan ya yaye mata ranar suna yarinya ta ci suna Fadima inda suke ce mata Zara an kashe dukiya iya dukiya tunkiya. Kausar ta ba ma safina ɗankakkun zinari aka saka ma bebi tare da kayan bebi haka mom ta yi nata sosai. Sai da aka yi suna da kwana uku suka koma har da MD domin ya bar aiki sosai a can. Ko da ya koma kullum suna waya. Safina ta yi kwana arba'in tun a kwana ashirin da tara jini ya ɗauke mata inda mama take ta gyara ta. Tana zuwa school da bebi ɗinta. MD dai baya so amma babu yanda ya iya. Nana dai ta daina riƙe kashi. domin rabul ya rarake mata shi tun rahama na mata faɗan akan ta daina badawa ta baya daga ƙarshe ma ta fito mata a mutum akan ta daina bin maza tana da aure domin ita ta tuba amma na na taƙi. har suka yi faɗa ganin haka rahama ta samu mijin na na ta mishi magana akan ya sa ido akan matar shi tare da faɗin ba gulma na kawo maka ba a yaranta mata nake ji su ne abin tausayi tun daga lokacin ya fara bincike akan nana har ya gano gaskiya gashi lokaci ya ƙure domin dai jikinta ya rarake famfas ɗin manya ake saka mata. Ranar Shamsu ya ci kuka kamar zai mutu yana mutuwar son Nana amma ta cuce shi ga yaransa abin tausayi. Nan abin da ta tara duk ya ƙare a magani. Ga Gashi Honorable ya daina ɗaukar wayar ta balle ya mata taimako tunda ya gama amfaninta ya ƙare a wajensa. an dai ta yi jinyar wata uku da wani abu Allah ya mata rasuwa. Shamsu ya ji mutuwar ta inda kafin ta rasu ta yi ta neman yafiyarsa tare da roƙon alfarmar ya auri Rahama domin ta tabbata ko bayan ran ta Rahama ce za ta riƙe mata yara amana. Shamsu yana son na na Allah ya jarabce shi ko da ta rasu sai da ya shekara biyu kafin ya amince ya auri Rahama shi ma saboda an matsa mishi ne har yau har gobe ya iya dana na cikin cikin hayyacinta ta ci amanar shi Allah sarki. Hajiya Jamila ta haɗu da wani dattijo wajen amsar magani shi ma mai cutar inda ya ta bata shawara kuma ta ɗauka har sun yi aure yanzu har ƙiba ta yi ta cire ma kanta damuwa inda ta yi ta roƙon gafarar Allah akan abin da ta aikata a rayuwarta Ahmad kam ashe shi ma yarinyar da ya aura 'yar bariki ce bai sani ba ta sa ya ci bashin banki akan yayi ginin gidan sama bayan wanda yake da shi aiko ta kwashe kuɗi ta gudu nan ya faɗa ciwon ɓarin jiki ya kama shi hauta an fito daga prison ta koma mutuniyar Allah duk faɗanta da mutane yanzu ta daina inda ta koma gidan Aliya mai lalle tana kitso don ta dinga samun nakashewa. Sabna an kammala karatu suka ruguntsuma suka yi Abuja gaba ɗaya har da Zainab. Yanzu yaranta biyu Zara da Khalid. Yasmin za ta yi aure ana ta hidimar biki inda anan Zainab ta samu miji. Wani abokin MD nan suka kulla soyayya. Basu wani daɗe ba suka yi aure inda Sumayya ta zo duk ta rame domin ta yi asirin ta yi har ta gaji ta koma ga Allah domin ya yi Ta auri wani mutum tsoho ashe ɗan giya ne kullum ya mata duka. Ga matar shi da yaranta su ma su daka. daga ƙarshe dai ya sake ta inda mama ta roƙi malam shehu da yanzu ya zama alhaji shehu akan ya dawo da sumayya da ƙyar ya amince ya dawo da ita inda suke zaman lafiya yanzu safina da kausar suna business inda kausar ita ma ta samu ciki ta haifi ɗanta namiji guda ɗaya ta yi farin ciki sosai inda ta ce ko a haka ta tsaya ta gode Allah. MD yana ƙoƙarin yi musu adalci duk da ya fi son Safina nesa ba kusa ba. Yau girkin Safina ne inda suna zaune suna fira ta kwanta a ƙirjin shi tana mishi wasa. Ya ce kin tuna lokacin da kika mare ni? Rufe fuska ta yi cikin jin kunya. Ya ci gaba da faɗan haka kika ɗaga ƙaramin hannunki kika mare ni kai ma bebi yu a too much mari ya haɗa soyayya. Dariya suka saki a tare inda ya kai bakin shi cikin nata aka fara kisa. To alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Duka duka a nan muka kawo karshen wannan littafi na in baki da gashin wance kuskuren da ke ciki Allah ya fi mana darasin da ke ciki Allahu ya ba mu ikon aiki da shi mun gode mun gode mun gode sai ku kasance tare da mu da ku a cikin wani shiri na gaba insha Allah inda za mu ji kuma wani labari zai zo ina godiya sosai ina ganin comments ɗinku mun gode sosai kada dai ku manta subscribe tutar arewa share a like mun gode